nan masallaci suna yau da aka ce wai malam Ja'far yayi bayani da an tashi an ce za a dafa ina magana ma'ana babu manhaj kenan ba a san manhaj ba ba san tafarkin ba bi mujarrad wani ya

sacrifice za ka ɗauka ka

littafin bakar ne ya rubuta

kaina an yi min haka a garin misali a duk wanda bai san ni an ni dan boko bane da farko tukuna ya bai san ni ba misali kike in ka ji wani kasar na wani cewa bokon ne a danki na ne dan boko suka ba ta ko na abu ne ba ta rai kamar da muke ke kaza ba ta ta kadan kadan suna ce to in kai hujja da wannan kike cewa a cikin albani ma na son ka boko ne kuma kaji albani injiniya ne boko yake karanta maganganu da kuke karanta Come on. Gracias. yaya abin yake jama'a mun gane wannan da kyau gwargwadon yadda suka yi da hannu sai ce alhamdulillah amma menene yake faruwa yanzu haka sun haka ne yake faruwa mafi yawancin ɗaliban ilimin kowa na da kansu malami in ya karanta ya karanta ya karanta shi ke kamar da yadda nake yanzu idan Allah duk wanda yake da bulugul marami tafrijin sani zai ya karanta জন্য কোনো কোনো Wani zai balle ya ce ba daidai ba Ya haka abin da muke so jama'a mu samu ƙwararru injiniyoyi cikin su domin annabi dauda ya samu magada ƙwarai da gaske nassin alƙur'an ya nuna annabi dauda misalin injiniya yanzu ni na je na karanta injiniya ne akan harkar kwamfuta da sadarwa yanzu masallaci muke ginawa a markazin salafiya wanda in muka gina masallacin har zai sauki su kanku in kuna mu na musulunci yanzu gaba ɗaya mun gama ɗora su akan kwamfuta wannan karatun da muka je ne muka yi ba zai yi mun zauna muna karanta arabiyar kawai ba kawai mun zauna muna karanta arabiyar da mujarrajin karanta arabiyar ba ta zama injiniyoyi akwai alaramman da yake karanta da electrical electronics engineering ko kura injiniya akwai malamin yin shege ah, misali yanzu jama'a yaro dan kwamfin ko dan jefe ko dan kwamfin ya bari ya koma ya jona yan san uba yana kai turare bayan ainihin shekara goma jama'a sai muka je muna buƙatar medical doctor sai kuma mu zo mu kai arba'in mu yanzu babu wata launi wanda ke fara kawo wannan bala'i kuma har yanzu yaran su ke da awa ce gaskiya saboda haka ahalin sunna su tura 'ya'yanku su je su yi karatu yi tarbiyyar su in in in ba su je sun yi ba suwaye za su tuka mu nan gaban za mu yi za mu tafi haji sai a ce okonku okonku ko jibilana ita za ta tuka ta albani su tafi haji ai akwai kaskanci jama'a akwai wulakanci a cikin wannan saboda haka abin da muke fata shekara mai zuwa za a ɗauki soja za a ɗauki ɗan sanda za a ɗauki ɗan sanda za a ɗauki kulɓa kaza wallahi su shigo jama'a wannan one day, bukatan banza of course lokacin sabarin ilimin da shi sun yi turawan ne ya iya yin su ne kawai abin da za mu ce manyan suna kira zuwa gare ku wannan albarkar da Allah ya yi mana Ku tsoron Allah ku mu taimaka mana ita ta amfanin ta. zan yi amfani da wannan as a medium wato a matsayin kafar fitar da bayani zuwa ga mai girma gwamnan jihar Borno da manufofin 'yan ƙasar borno mutane ne masu son karatu da ilimi ɓangaren abin da ya shafi dirasa islamiyya da arabiya a borno babu matsala ko misali karfi domin na yi wani bincike waɗannan makarantu da su alal da aka gina da su imam malik waɗannan makarantun sun fi kashi sabin a islamic university na biyu a borno hadisi ba matsala ba ne a nan borno akwai graduate na hadisi fiye da shekara talatin har zuwa yau akwai masu rike da digiri akwai masu masu akwai masu koshi a shari'a da larabci duk fannin da ake so akwai abu na haka abin da muke fata da girma gwamna bari mu dana muke ko ya yi amfani da wannan matsayin da Allah ya kai shi cikin shekaru uku da suka rage mishi a gina samarin borno yadda jihar borno take da su a yi amfani da su waɗannan matasan haka kimiyya da fasaha abin da ya shafi harkar likitanci da harkar injiniyarin da harkar pharmacy da harkar medicine da waɗannan abubuwan da suka zama matsaloli ne waɗanda lallai lallai ake bukata domin bai kamata a ce a nan borno jama'a a ce dr okonku shi ne zai duba masu cif imam ba bai kamata ba mu a zariya ba wani tofa masa ayoyi ka ba ta kace sha wannan karanta addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ke mata aiki na nasu zama muke muke su muke nasu ma ba za mu nemo waye ya iya mu daga ran da aka yi na zo ba mu sake kuma yarda wani wanda ba mu kai ba amma iya ba kuma ce ba za mu je a koya mana sai mu koma wannan yana so saka da alheri waɗannan abubuwan ana buƙatar amma ana buƙatar mu samu waɗancan abubuwan Allah ya taimaka dan haka shubuhohi da ake kafa hujja da su da fatoyi jama'a a daina roƙon matasa kuma Rafa, te va a meter. shari'a ta ce kaza me take nufi da malam wani ya rubuta kaza me yake nufi da sannan ku dubi malamin irin malam bakar mahmud da malamin irin malam bakar mahmud da alƙali ne har ya zama shi ne shugaban alƙalai da ake kira alƙalin alƙali babban ɗan shi alƙali ne ƴaƴan shi

அந்த மாதிரி dole tashi wanda ku zai da uzuri ke da tsaya za mu ainihin amsa tambayoyi sa'annan akwai su bayanai da wasu sakonni da nake da su musamman kowanne ruwaitowa da ba da labarin tarihin alqur'ani na al-imam abubakar abdullahi ibn abi dawud mai suna kitabul mafahim wannan littafin ina fatar ɗaliban ilimin su same su karanta shi akwai ɗimbin ilimin da za ka rasa shi a cikin mafi yawancin